الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل أنبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالله الآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نَقْصِفْ بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد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 اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشا بير قوة ترى وتر رمضان هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو ديا da ɗari دا أربعين arba'in da Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna da yi cikin suratu saba, aya dai yau za mu tashi daga ta bakwai zuwa illa masha Allah. Muna kuma sarar. to shi ne wa man mansaba baɗi wurin Eh. eh duk lokacin da mutum ai wanda isan abu ya fi girmama abu wanda ya san hatsarin abu ya fi tsoron abu kaga ai soja ya fi kowa tsoron bindiga ya san ba ta da magani idan aka haɗu an fi haɗu da wahala duk yadda zai zai kauce mai kuɗi ya san kuɗi mai kuɗi sosai kuɗin gaske shi san kuɗi malamin addini ya san Allah sanin na haƙiƙa ba wai sani na naɗi ba shi za ka ce wa ana kulla ma kana al'abdu Mutane gamu ainihin hawan hawa ne bayi ne iri-iri ga mata nan ga maza to duk lokacin da kanar abdu a azama ilman bishari bishari'ati kenan ku wa tasdiqan bi akhbari da gaskata hadisan maganganun da suka zo daga annabi to za ka samu wannan mutum a zama ma'arifatar ilimin sa yafi na kowa tsoron Allah sa ba ce aka ce ma ba mai tsoron Allah ba sai su إنما يخشى الله من عباده العلماء tunda wanda ba malami ban kace kana jin tsoron Allah wani tsoron Allah kila sai dai kawai in an kira jahannama aka kira jahannama aka kira jahannama aka faɗi yadda take tirzaza da menene a ce mutum za a sa sai mutum dora hannu ka yi wuce wayo Allah mun amma ba sanin Allah ba sanin Allah ya san nuna wace wannan jahannama ai ba wani abu ne ba mai jahannaman ne wani abu in mai jahannaman nan ya tsare ka daga jahannaman nan shi ke da a shi ke Allah ne abu tsoro aljannan nan ga ta da kaza ga ta da tsada ne aljannan nan zai ga dama ce shi kawai shi nan to a ke dan Allah dai abin tsoro ya za a yi a samu yardarsa ya za a yi mai hankali ya guji fushinsa iya tsoron iya saninka da Allah iya tsoronka iya tsoron mutum daga yana gudu daga kaza yana gudu daga kaza saboda tsoron ya fito to Allah ka ba mu ilimi na tsoron Allah na'am aya ta biyar ta shekarun aiki aya ɗaya aka yi ta shida jiya aka yi ina ka tafi da nisa yanzu an kulle karatu sai ta jiya kawai ka ji ko yanzu daga yau an yi doka yanzu aka yi tambayar ka kauce sai dai ka samu ka ce na yi tambaya ba an samun ba baje amma daga yanzu ba za mu sake koma ba kullum karatun jiya kadai yau karatun da za a kai masa tattaka mai kyau in ka tambayo na jiya za a ce an wuce wurin baccaita ha me shi GIE wai abin da nake so kai nake ce tambaya nake so sanin kalma ce ta tare ka ko ma'ana ce ta ibtan maka ma'ana kenan dai ba bayani ba bayani babu abun a cikin shi gaba ne ma'anan ne ba ta fita ba a gare ka don kace ba ta fita a gare ka wace aka ce maka sai ce ba sa'au fiha kofura ma'ana suka yi aiki ba ta ta saboda ƙiyar da ita yau baka gani ba misalin idan kana da maza ka yi kokari ka girma sosai ka bude islamiyya ka gano su aufi a yati ba ka yi bukka damar na a yi kusa a bako da yayin da ka bude makarantar masu da mai an gwaye da ya alasan barka da a sai baki duka irin haka da ya yi da ba gaba wasu can suka yi sa'ayi suka yi sa'ayi suka yi sa'ayi ce ba kwannan shi ke sa kaza sai ka gaba ya libu ba mai an gwaya mutu kai ce ka kwashe kayan ka ba abu ko kuma ka rufe makarantar nan ka gani za a ce ka rufe a makarantar haka kawai ba a yi sa'ayi ba wai na ike nema ne <laughs> kaga sai da aka yi sa'ayi aka shiga aka fita aka haɗa ka da mai anguwa aka haɗa ka da attajiran anguwa aka haɗa ka da masu ɗan kuɗi kuɗin anguwa da masu da faɗa a jina anguwa aka gama haɗa ka sai gashi suna nema kore ka baka dafa kasa sosai da kyau ko kuma a duk yayi yawa ka je ka fara karanta a cikin babban masallacin garin ku kaɗan tara ya ɗalibai sai gashi wannan ya zo ya zauna wannan ya zo ya zauna wannan ya zo ya zauna malaman ku kila har da wanda kawai da kai sai ya shiga ya fita ya yi za a ce ka kake a wurin ko a ƙirƙiro wani aiki daidai a nan wurin ka ga sa'au a kan karatunka to haka annabi da ya zo ya fara kira haka suka suka dinga yin aiki don su ɓata wannan kira na annabi da ana murna to shine sa'ufiha kufuran saboda ba su zo biya wa ta'jizan liman ja'a biha da neman kure wanda yazo da su ayoyin din wa ta'jizan liman anzalaha da nuna kure kure wanda ya sauka da din kama ajjazuhu fil i'adati kamar yadda suka na shi zuwa ga kasawa wajen dawo da matattu waƙalar lade na kabar kafirai suka ce hal na dullukun alara juri shin nuna muku wani mutum wato sun ɗauki annabi saboda wulaƙanci ma tamkar wani abun dariya ko kun taɓa ganin wani mutum kuna son mu nuna muku shi eh wani mutum ne yana nan ana mamaki nuna mana shi me yake ala rajuli yunabbi'ukum wai labari yake baku idza muzzaqtum mu mumazzaqin idan aka murmusa ku aka kacaccala ku dukkan kacaccalawa da kasari Kamar an fa a turbi an kirba innakum fi khalqin jadid za ku dawo cikin sabuwar halitta Allah zai mayar da ku taraf kaman inda misalin a ce maka mota sabuwa na tsaye ba hmm, samu wani bakaniki sun ce masa barar tausayi ya ce kofar ya je gefe ya kakule idan ya ajiye gefe ya cire wannan ya ajiye gefe ya nemo wani karfe ya tsaga kafa ɗaya ya kwanta ya ajiye ya yi mene da ya yi mata tsirara hmm? ga mazzaka duk da ba mazzaka ta ba kwankwance ta irin wani mummunan kwankwancewa ba kyan gani ce mota ta haka sabuwa gau daga waje aka haɗa min da ita zaka mayar min da ita haka Ije ka ya koyi ya zo ya zauna sai ya zo duk duk ya mayar da wannan ya mayar da wannan ya mayar da wannan ya mayar da wannan ya mayar da wannan ya mayar da wannan kafin jima ya tambaye ta ya zungure ta ta yi kuka irin yadda take yi ya gara ta ta yi gurin yadda yake sai a lokacin sai da ya kashe wata amma ta yi kata-kata aiki yi ji wannan kata-kata ana iya wanke ga zabu masu wanke yin suka wanke ta hashe gida ga ta da yi to mutum ma ya yi mota ya kwance ba ma wanda ita ne ba ya kwance ta tsaya-tsaya ya mayar da ita ya haɗa ta shi ne Allah da ya halicci mutum in yi ce zai dawo da shi da gare shi da masana ce a ba zai iya ba shi na ba da labarai wai kaji in an kwankwance ku kuka koma mu matsako da kuma lafi halkin jadi. za ku dawo cikin wani sabon haɗi sabon haɗi kasan anan da gani sai an haɗa da dariya tun da na cewa kuna so a nuna maku shi akwai shi fa saboda haka dan ba su tsaya wannan bai ishe su ba a wurin hirar nasu sai da suka kara aftara ala Allahi kadiban mutumin nan da yana ga ya yanka wa Allah karya ne makarici ko idan ruwan shi zai faɗi abin da ya gada ba ko kuma an bihi jinna ko dai ina da wani taɓuwa wacce ta rufe masa hankalinsa wannan haka suke hira a gari makiya Allah kaga wannan ma'aiki da za a fashi cikin wancan fa'ayufi a yaki da ko in lokacin kayan imani da shi kana abinsa sai ka ji ana wannan hira ai kai ma in ba sanin sa kai ba cikakken sani biyu su za ka yi ta ai mu ba mu sani ba muka bi shi kuma a irin wa'annan mabiya da za a je a bi ka da yawa wa'annan su bi ka da yawa sai an samu wanda za su faɗi haka بل الذين لا يؤمنون في الآخرة في العذاب والضلال البعيد ماذا سيدهك كويش wato makiyin Allah in ya haɗa maka mugunta malam kana ji kana kallo baka iya tafiya da jama'an ka gaba ko makarantanka munafuki ya zo yi ta cikin makarantar nan malam sai ya maka fasa-fasa da makaranta in ba sa ba sai an wade ai ko da yan muhadara muhadaran nan in dai julin ka kada kowa ne daga Kano kowa ne daga Sokoto kowa ne daga gari kaza da yan ɗalibanka yi muhadara saboda su daɗa fanka su daɗa yadda kai malami ne su daɗa tabbatar da kai kaza ne yawa in yi biye bi ta kan tarbiyyan ku ya za a yi kada da ne zai muku me yake da suna muhadara ku ɗauke shi ƙarami misali ne ƙarami aji ɗaya ka taro su biyu ka taro su maza nan mata nan uku ka taro su hudu ma biyar ma shida ma sun hallara tunda za a yi bako da wanda suka daida zuwa su ma suka taho wanda suka sauka su ba suka taho yake nan sai kaka wani mutum ya zo ya zana shi ce ai bai kamata ba zafin na a dinga takura jama'a ka ga mace an ce ta lullube har fiska a wannan akwai nau'in ainihin zalama a ciki wannan akwai kaza matan nan wannan wannan takalli wannan takalli wancan ka kafa cewa komai ko kuka kare da dambe da ba ma za ka iya ba to kaza ai to kaza kaza to ai a zauna a zo a yi magana in dai haka da garin haka ne a zo a zauna a yi magana haka zauna aka yi magana wanda sai kayi ya raba maka jama'a kusan uku to so da ka kaga wannan ya zo ya yi fata-fata da da'awanka ƙarshen da za ce ta me ya kai ka laifinka wane baka san shi bane ba, ne ba? ga fa halinsa ga fa halinsa ga fa halinsa ko da ka ka da shi a wurin dan gari wane ne zai bi ba ba shika ya zo da ilimi shi tafi na ce maka jahilin banza kawai ka zana kana ta kana wanda suka zauna na Allah wadda dama tsakanin ka da su don Allah kuke zaune ba yadda za a yi su ɗauki maganin babban nan don sun san dalilan tun da ba wani abu da ya kawo su kuwa in ce in suka kalli kwalliyar shi suka ga irin motar da ya hawo ce kaji ilimi shi gidan sai su fi kaga ya fasa ma makaranta shi isa wannan ya zo yi maka abun da ya maka kawai sai dai karke gaskiya ga ce Allah na na Allah ka yi hukunci tsakanin na da da shi ba a shekara sai Allah ya hukunci tsakanin ka da shi malam sai ya tozarsa sai ya kaskanta malam cikin wa'annan dinnan da yake ce musu kasasa hijabi sai kaji suna cewa fasiki ne muna chatin da shi kai wannan abun nan da ake yi ya buga masu akwai wasu ake cewa ko ya turo masu ta hoton sa ga gaba ga gaba ga gaba ga gaba ga gaba ga gaba ga gaba san ita ma ta tura masa kaji kaji kaji kaji kaji kaji ina da shi ya kai kusan ashirin wanda muka yi da shi fasiki ne kaga Allah ta rai maka amma ya riga ya tsira yi da malamin da fa'irin wa'annan wa'anda ba su hijabi nan bai dame su ba ni na yi mamaki ma da ya kasance ɗa wallahi malam ɗa ne sai ɗan tsiya ne bayan ya nemi wata yarinya da ba a bashi ba sai ya tura mata yana ce da Allah ta sa kayan bacci ta turo masa da hoton mutane suna tsammani irin wannan magana tana rufuwa ba ta rufuwa in ka taba Allah Allah in ka taba Allah ba zai rufu ba Allah sai ya buɗa maganan ya kai maganan wanda ba a taɓa tsammanin yadda za a yi mai sai wannan maganan ɗin. Sai ya ce, ai wannan ɗin nan wani da ake gani ga maganan ga maganan ɗinsa ya ce ta ce ina roƙonta ga kalma da kalma don Allah ki sa kayan bacci ki turo min da kayan bacci mun gani. Ustazu, ustazu, mahama tubutin to zahir hulayyau to saboda kanan wannan za ka zai zo da niyan zai bata amma ka bar shi da Allah sai kaga Allah bata shi ya jefa ma amma fa za ka rama ko kuma ma Allah tare ma ka bayan shiru baka ce kowai ba can za ka ji shi da mutanen gari suna aran gama kai ka yi banza da shi ba dai ka fita shi daga makarantar ka ba in kuna son ku bishe ku bishe duka ku bar mai makaranta ta ba ba shi ne ba ba dari da ko muka yi musharaka da makaranta ba makaranta ta wace ko ɗalibai ne ka biya za ku yi karatu to tun da ya ga ne ku bar mai makaranta ta suka ce eh din an bari an bari lahiya lahiya nemo kwaɗo ka kulle sai an dawo ana ka sai an dawo ana baka haƙuri sai iyaye su dawo suna baka haƙuri to ai mu ba haka dai ba ai mu mun san kaza dai kai gum tsakaninka da Allah da gaske kake ba ka ma tunanin zaka bude makarantar nan da shekara daya to za a biyo ka komai ya haƙuri wasta'inu bis sabari wassala innaha lakabiratun illa alal khashi'in haka dan in maganin waɗannan makirce makirce yanzu ibrahim da ke to yanzu idan muka je mu muka samu da irin wannan aran gama ina za mu ɓallo abu mana akwai irin wannan abun nonki ba haƙuri riƙe gaskiya kai duk abun da za ka yi kai gaskiya ciki ko an gudu an bakka an ɓata ka za a dawo wurinka in ko kai ma kasan da naka ɗan guntun lamarin ɗin to ba shi kenan gaskiya fa mutuwar kasko za ku yi balin lazina layo mai ce kai wannan mugunta irin wannan mugunta a ce mutum yana ji ya yi karya wa Allah ko yana da jinnu mahaukaci ne haka nan bori mutane su jingina ka zuwa ga hauka ko yana yana da jinnu balin lazina layo mai nuna ce kai jama'a mutanen nan da ba su yi imani da lahira ba A wa'inda suke mulhidan nan filosofas din nan fil azabi suna cikin azaba tabbas malam ma azabin ma yadda ake gani hannan duniya za ka iske suna cikin azaba kaga Allah tsoro musu irin wani talauci na kuɗi su gama zagin malaman addini su koma suna bara a ƙarƙashin jahilai والضلال دباتا البعيد afalam ya rasu masu karɓan ma irin waɗannan maganganun ma wancan ko irin waɗannan maganganun na wannan zamanin afalam ya rau ba sa gani ne ila ma bai na aidihi abubuwan da ke gaba gare su wama khalfahum da abubuwan da ke bayan su minas sama'i wal ardi wanda yi sama da ƙasa bai zai gagare shi shi ne zai kafasa wanda yi sama yin sama da ƙasa ai bai kai dawo da ɗan adam sama da ƙasa ba in ta rushe in sha Allah ce in mun ga dama na fishibul arba sai mu narka ƙasar da su kasa ba kasofi na rada ba ƙasan ta rukuzo ku dobe dan abun nan na kwanaki ni dai abun da na aro da shi kasafu kusof da da aka nuna min na gani ga hawa hawa hawa hawa da gari ya yi kaman hadiri hadiri sai ga wata walƙiya wani ɗan ka kaɗan malam sai ga wuri na tafiya a ƙasari ne da ce kai mai min shi na to na gan shi ce ta wannan fashi ne kasafu mutane na wayo wayo wayo wayo ɗayan ana Allah ya taimaka akwai musulmi a ciki yace kabdirullah kalma da kalma kada ce kabdirullah aka fara Allahu akbar Allahu akbar malan kafin a jima sai ga benayen nan sun yi kasa gabaki da mutanen shi hada huwa ai kaga an yi hasfin kola abinda kawai ake bincike akan hasfin wanne gini aka yi ina injiniyoyin da suka tsaro suka rubuta wannan a kamo injiniyoyin da suka rubuta wannan sun yi gini ga shi don gini ya rushe ba Allah da ya rusa ba injiniyoyi ne ba su tsara ba kasu a maganganunsu kan ba maganan Allah injiniyoyin ake nema da ba su abun nan ba su ba su san za a yi wannan ba ne ba a a to ai kaza ne a a to ai kudi ne ba a kashe ba akwai irin gini da ake a bakin rafi akwai irin nau'in ginin kasa mai kama da kaza mai zi wacce take a layi kaza mai menene kaza to ai ga irin ginin da za a yi ga irin rodi da za a daura wannan ya fi Allah in an yi haka ba zai rusu ba ikon Allah wato kafiri har ya mutu akan kafircinsa zai mutu sai ka tuna kiyayyen ainihin munafukai da annabi abdullahi bin ubayy bin salu annabi ya sha ruwa ana kokowa a samu ruwan ya tilke shi aka ce a yanzu to araba ita ko yi haƙuri zan je in kai wa babana ya sha kila in an yi sa'a wannan ruwan ya zama sababin da zai karyo idin ga son annabi kamar yadda muke son annabi sai ke eh, gaskiya da dan mu kai masa kai masa ya dauki ruwan kai wa baban shi baban shi da garaje wannan fa yace na sha wahala na yi gumurzu a ruwan da annabi ne ya rage na samu na fato na taho da shi kama ka sha ko ka rage gaba da shi ya yi wani tsaki uban yace ai da fi tsarin uwarka ka kawo min ya fi min wannan ruwan to baki ke ka kyale shi idan mutum ya zo nuna kiyayya da kai <laughs> hmm, tuban shi na da wahala sai dai a tafiyatar tuba amma ba ƙiyayya ta musu ƙwanda ƙiyayya yana neman ka kana neman su a haɗu a yi aran gama a haɗu a yi ba ta kashi ran na aka ittifaki aka ce faɗa ya ƙare ga abin da yasa dake faɗa da kai yanzu na gane wannan wace ga abin da yasa muke ana iya shiryawa amma ban da munafiki shi bai fito ya ce shi abokin gaban ka ne ba ha ma shi masoyin ka ne shi isa gaba da munafiki ke da wahala ke da wahala shi dai Allah ce inna sha nakhsib fihi bil arda kuma Allah na da iko a wancan karon an shafe wasu a yanzu gashi muna kallon yadda kasashe ke ruguzowa aw nusqit alaihim kisafan min as-sama' ko mu jeho bu faɗo da wani faife wani ɓangare daga sama a kansu ana jita-jita kwanakin can da daɗewa da ya kai shekaru haka inda ake cawai can wajen gabacin duniya nan ne wani abu ya faɗo daga sama ya damara teku ya faɗa ina ne ya faɗa amma dai an dai nuno ɗan hasken gashi can zuwa daga nan komai ya tsinke sai dai aka nuno inda ya fada ɗin ga gidaje duk sun kwankwance duk sun faffashe duk sun daddare kisafa min sama an fa ya faɗi nesa inda ma ya faɗi ɗin su karan kansu don fara tambace kai ni ma faɗa fari na ji ba san yadda aka yi ba daidai ina ya faɗi abu ina inda ya faɗo lokacin da ya faɗo wurin ya yi menene yake cewa gaskiya ba na iya abin da ka nuna kenan ne ta tara da iya abin da ta iya kallowa kenan in kuma ƙarya suka shirya ƙaryar na kansu yamma ba rada ya ta kallo komin ya ba tana kallon bera tana kallon kadangare tana kallon maciji a cikin daji tana kallon tara ita ita dai wannan rada ba ta gano mana inda abin ya sauka ba ga inda ya taba ga abin da ya tashi daga inda abin ya sauka kisafa mina sama'i inna fi inna fi dalika ce eh, lalle cikin wannan magana wallahi akwai kudura akwai nuna mu'jiza li kulli abdin munibin da duk wani bawa mai komawa ga Allah ya san Allah na da iko zai iya tayar da wanda ya mutu ayoyin kenan ga yadda malam yi musu bayani ta bakwai ai waƙalar lazina kafar ala wajen takabibi wal istihza'i wal istibadi duka sun yi magana ta hanyar ƙaryatawa da raini mutum na maka magana irin maganan wulaƙanci maganan raini wal istibadi da ƙaryatawa cewar abun nan ba zai yiwu ba ba'idun anil wuqo'i وذكر وجه الاستبعاد عنه يعني ده أنبتهم بانجارين قابون يد بغيوا أي قال بعضهم لبعض هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد يعني أولا صحابة بعيد هذا لا يمكن ya'nuna bidhalika ar-rajulu abunda suke nufi ya'nuna bidhalika ar-rajula wannan mutum da ake nufi rasulullahi ne wa annahu rajulun ata bima yastagribu minhu mutum ne anin rajul ata ya zo da bima yastagribu abubuwan da ake mamaki daga gare shi ake ana ga abun da ya zo da shi amrun garibun غريب يستغرب يستبعد يعني حتى صار بزعمهم هل يزموا أتوقع حتى صار بزعمهم فرجة يتفرجون عليه وعجوبة يسخرون منه سيدة كما يدعى النبي أين أتوك ونكايا بعد داريا ba aka yi abu da zai yaye na bakin ciki in ka ji shi ba an ka gan shi ma baka sani ba kana cikin kuka karshen ta ka fashe da dariya shine furja faraja ya tafarraju da alaihi suna kawar da damuwansu ko zo mu je ku yi kallo ko zo ku je ku je wa ujuba na minhu wa annahu kaifa yaqul ya zai ce innakum suna. ba da ma mazzaka kumul bila wata farraƙar ausalukum wata mahallar ɗa’ada uku yana ce kaifa ya ma mutum zai ce innakum mu ba so da ana ta yadda ku ba da ma mazzaka kumul bila bayan ruɓewa ta riga ta rubar da ku nama ya kwance kashi ya kwance daga inda ke daure da dan uwan shi jijiyoyi sun tsinke kai yayi daban kafa daban kwankwaso daban hanji ba labari ya bi kafa wata farrakat sun gababuwan kusan kwankwance wata mahallar a'ada'ukum kashin ma ya narke ya narke ya aya na bakwai suka ce farazar rajulu alladhi yati bi talika wannan mutum mai zuwa da wannan hal iftara alallahi Allah shin ƙarya ce ya yanka wa Allah fatajarra'a ya rufe ido alaihi akan haka wa qala ma qala am bihi jinnah ko tabuwa yake da shi fala yustagarabu minhu ba za in taɓuwa sai ba a mamaki mai tabuwa ya faɗi irin waɗannan maganganu fa innal jununa fununun tunda jinnancin nan nau'i nau'i ne wa kullu hadha minhum duka wannan ala wajhil inadi wa zulmi sun faɗi wannan ne ta fiskan taurin kai ta fiskan cutar da annabi muhammadu cutar da kuma masu addini walakada alimu sun sani annahu halkin lahi wa aqalihim ko aqaluhum su wa'annan kafirai masu wannan maganan fa sun sani sarai annabi muhammadu asdaqu khalqillah ya fi dukkan halittan Allah gaskiya sarkin suma da aka tambaye shi a ƙasan waje aka ce yaya yana ƙarya ko baya ƙarya suka ce baya ƙarya bai taba ƙarya ba shekarar sanawa ce arba'in da wani abu bai taba ƙarya ba ce to babu yadda za a yi bai yi wa mutum ƙarya bai wa Allah ƙarya me ce dai ba ai ba abun da yake da ba bai taɓa yi wa mutum ƙarya don yana neman wani abu ba a wai gari kuma je yi cewa Allah ya yi ƙarya yi wa Allah ƙarya ga furfura ta fara zuwa ga faje wa aqaluhum sun san ya fi su tukka ga hankali wa min ilmihim annahum abadawu wa aadu fi mu'adatihi wa min ilmihim daga saninsu annahum abadau sun faro gaba da shi wa adu ainihin suka koma fi mu'adatihim wa bazalu anfusahum sa'udin fa kenan sun ba da rayuwarsu dukkan abin da suke iyawa su karya da'awan annabi wa amwalahum sun ba da dumbin dukiyoyi yau daga cikin ɗumbin ya kila kana zane da mutum sai kira shi a bashi kuɗi sai ka dawa ana ai tausayin ka ke ji mun son kada musulunci yanzu in ka zauna a haka ƴaƴan da za ka haifa wa zai ciyar da su wa zai shayar da su ƙirƙiri wai ka da ɗalibin ka na ce maka addini ba hauka ba ne ba ɗalibin ka ba ai ma in irin wannan abin da muka sani malamai ne in kuka taso kuka ce za ku yi kaza ce kai addini ba hauka ake ba kuma haukata ne ko yara ne kwakwalwa ku ba ta yi wayo ba ba ta yi kwari ba yau an wayi gari ka ne ke bin sauran ɗalibai na cewa ku yi a hankali addini ba hauka ba ne ba ikon Allah Allah bai iko lalatar ta yi irin wani ci gaba har ta juyo ta juyo yau ɗalibi ne da abin da ka ba ne su muka ɗebo abu mai girma mu dai a zamanin mu kaza kaza zamani ce ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ku bari ku bi a hankali ko yara ne ba ku da hankali ai a hankali addini ba hauka ba ne ba to yanzu ɗalibin da zai zuke maka kai tsaye sabu ɗalibanka yan uwa yana bin su rumfa-rumfa kusan gida-gida duk majalisa majalisa ce ai abun ba hauka ba ne ba ɗalibi ne ke ce abun da malaminsa yake hauka ai kuma ana kallon masu faɗin haka sun waye gari sun dawo wasu sun dawo suna neman yadda za a yi haukan da za ta yi wasu kuma lokaci ya kare damuwan sani mu ma dai da wacce haukan muka yi ana na dama tun daga duniya wai ɗalibinka ɗalibin addini fa shi ne zai samu ɗalibi ce ya yi abin da ake hauka ne abin da ake a makarantar nan hauka ne wannan tsarin da aka ɗauko hauka ce kuma ikon Allah dama mutanen gari suna son su ji haka sai gashi sun ji sai su sake hawa kai ina wannan bai rusa tafiya kada ka ji wai ka ji da an abin da kake hauka ne ga can cikin gari sun ce ba su masu abin da kake hauka ne yaran ka su zaki ruda suna ai tabbatar hauka ne ma ga mai ke kallon su kakkai danna kuma da kuka rage da kuke ji ku zaɓi na yi kada kunya ta zauna da kai kana ga abin da ake hauka ne amma saboda kunya saboda kabilanci ko saboda menene zaka zauna tare da mahaukaci kwanda mahaukacin ga oh faji ka taba wunka lalaka wala alaika ba zargin ka wa bazalu anfusahum wa amwalahum hay subhanallahi wasu na ɗauka fa irin ko sai can wannan wasu kuɗi masu yawa kiri-kiri mutum ke zaune tare da kai malam dai dai kuɗi ba wannan kaza ya ba wancan kaza ya ba wannan kaza saboda ya tattara yan jama'an da za su yi ma boye dan ku ci kuɗin ku in kun gama cin kuɗin ku ku bi shi ko kun gada ma kuma ku zauna mu yi addini sai dai da za ku yi addini to kan ku ci kuɗin shi wa amwalahu fi saddin nasi anhu wajen tare mutane daga gare shi nan jama'a musamman yara ina duba sai in dauka bacci kuke ina da kalle ku zan wa idon sa kuru-kuru shin karatun na ke dukan mutane a hana maka jama'a su haɗu da kai malam ba karamin bala'i da ba irin abun da ba a haɗa mana ba wani yaro ya samu yana yana wa mutane ni ne nake ce masa yaro ba yaro bane ba yana tafkiri wata bace ce an ce idan ka je kinkino sai an ma ba ni kabi sai an maka tsirara ai maligis daga nan a koro ka sai ya ce to shi kenan ke ma ki je ki gani ne ke in kin je sa ni kabi da hijabi daga nan sai ki ga yadda ake yi sai ki tabbatar amma yanzu bai kamata ki tambaye ni ba ta ce Allah kai murin juma'a ta koyi shigarta ta zo ta zauna shuru shuru ba ta ga kowa ɗaya an mata duka ba ta sake dawowa wani sati ta sake wani sati ta ce Allah ya gafata malam ni fa na je zuwa na uku sati na uku juma'a na zuwa ni ban ga wata wanda aka yi mata dukan tsira aka yi mata tsirara ba ni hatta kattin da suke dukan ma ni ban gansu ba a takaice dai ce to ki sake kafin ce ki sake ce a'a malam ni ma yanzu duk littattafan da suke na sai saya suna raddul azhan a lokacin ce ni ma na saya suna tarbiyatul alad na fama shi na saya suna littafi kaza na zo na saya ni ma yanzu zan ci gaba da zuwa kullum kullum to haka ake tare mutane sau nawa za ka ga yara sun zo ɗaurin aure musamman yan cikin birnin nan yanzu yana tafiya yana takama yana taka sa da gangan ga ce wani ma sako shi ƙasa ike da gangan ya taka ce na ga uban da zai yanka min wanto yau don a ce duk wani yaro da ya zo akwai ƙasa maciya ƙarfi za su riƙe mutum su murɗe shi su bankare shi su yanke wandon su bayan da shi ne su dama an za su zo ɗaurin aure sai sun yi buru wa'in can can wa'in nan nan in an kama wannan ana yanke musu wando to wa'in can su kuma sai su faɗo da 'yan wuƙaƙen su zo su ka shuru duk wanda ya kalli kuwa sai dai ka kun yi faɗa da mutum wuri ka tare masa sai ce tashi min tashi su suka gaba wani ce kai ba haka ba ne ba mutane ne su kowa da rigarsa da hulassa da dogon riga idan ka je da ɗan gajeren kaya sati ɗaya ka ga kwana kallonka ba su ce ma komai sai ka zama daban ba jirma ba su yi man kana da dogon riga gobe sai ka ɗauko kasa sai ka sage da su amma ba su ce wa wani mutum sa kaya kaza ka zo da kaya gajeren kaya to abu da magana hatta gama kiristocin duniya in taƙaice buhu kiristocin najeriya wani pastor ya wasu musulunta yi biyo wasu yara daga abekuta ga inda suke zuwa karatu pastor nan ya zo ya zauna duk tambayi kamar yadda muke magana nan maganan cewar magana da sai sai ka ga ya ce salamu alaikum malam an ce ko kaza ne ko kaza ne ko kaza ne ce a ah, ba haka ne ba saboda na riga na zai sai ba shi san ta yadda wani ne yi min irin wannan tambayan anan sai na fata fata shi tukuna amma wancan na san shi ran nan da ya je gida sai zauna nan a yi hudu ba har zuwa karfe daya sai ya fice ya bi ta bayan afirki sallar da ba zai yi jiran wanda an kama shi ya fi a kirga ta kiraran wa ran nan daga cikin tambayoyin da ya mai muna layi to Allah ya gafarta malam an ce ko ba kwa yadda da mutum sai ya sa hula sai ya sa dogon riga sai ya sa kaza in ba haka ba ko auren ku addini ba addini yake ba kafiri ne da yan takattar bayan a rubuce take ya karanta sai na ce sai aka yi sa'a ran nan ga wani yaro ya zo daga zango ko daga zango ne da ma dai zango wa ma ɗaya garin mai kafancin ina gama zango ne ta ya zaurin abokinsa ya tara su ma ya sa irin wandan nan nasa ƙarari bayan san ya sun koya bayan sana waje sai ce to ce malam na neman amsa sai na ce a ah, kaya in ya sa irin wancan kayan iya eh, aiki kaban kayan ga wani ɗana can kai ne ke su sai mai kice ka gani kansa ya tara su ma rigar ya sa ta yare ce kaga wannan ɗana ne irinsa kake nufi ba ma yadda da hito ya aka yi na da ɗa'irin shi ta ce ba ba yadda da shi sai mai dogon riga irinka da hulakka da ne daidai ga gila ma ƙarshe ba ka aka yi na ɗan take shi haka sai na juyo da maganan dan da da dawakan kan inda nake ya kalla ke to ke kalla da kyau gashi nan ɗana ne ɗana ne wannan ta ga gabancin ya ya bin ziyara ya zo ya gaba ban shi lahiya mai shiru to haka a je a fata ka kana yin kaza kana yin kaza har ma su ke ba wa makiya hanyar da za a ci wa ma mutuncin gaba ɗaya ba ma wanda ba sa so ɗin kaɗai ba har addini masa illa sau da kadan me yake da suna babbatsalu an fasahun. suka ba da rayuwarsu musamman akan don hana mutane su sadu da annabi ko su sadu da inda gaskiya take wannan bai ishe su ba an fasahun. a suka ebo kuɗi aljifansu ma suna amfani da su idan ka daina zuwa a dinga ɗabba ka kudin kashewa zo mu je wuri kaza zo mu je wuri kaza fi saddin nasi anhu falau kana inda ƙarya ne maƙaryaci ne majanuna lamyan yanbaghi bai kamata gare ku ba ya halal aqolil zaira zafiya an tusugu ku saurare shi lima qala ku saurare abin da ce. wala ta tahtafilu bi wata da ba ku da da da'awa ba ya nuna da yana ganin bakwa bakwa tare da bakwa kwa kallon tayin bacci kuke haka nuna karanta karanta yi ne? ban da kai da to shi gana alhamdulillah ni na gana yau na rubuce-rubuce na san an sha daga a wancan karanta yadda muka yi wadawa wurin nan to magana shi da in zai magana ta riga ta fito inda a ce taɓaɓɓe ne ai da ku masu hankalin nan na banza da ba ku iya sauraron sa ba inda taɓaɓɓe ne ai da ba ku iya saurare shi ba to gashi kun saurare shi gashi kenan ba taɓaɓɓe ba ne ba maganan da kuka faɗi ƙarya ce la المجنون lil ينبغي bai kamata ba ga mai hankali. an yulfita ilaihi ya waiwaye shi ya yulfita ilaihi nazaraku kallonsa ya waiwaye shi aw yabalu ga qawluhu ko maganansa ta kai minhu kullama balage mai isa maganan annabi ta dame su har suka kafa zama a gari har suka kafa kaza su shiga nan su fita nan su hada wannan su hada wannan su ce majanunu su ce wane ne ba'idu su ce kazzabu su ce wane ne inda haka ne ba sai su shiru ba ce, fa aka ce shi walaula ina da ba don taurin kanku ba wa zulmukum da zaluncinku ba labadartum li ijabatihi ai da kun riga kowa maza maza amsa masa wala bayyantum da'awatahu da kun taya an isar da da'awarsa inda bata je ba walakin ma gode ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minu wato ayoyi gargadi bai ba da amfa bai amfanar da komai daga mutanen da ba su yi imani ba tun da ba su yi imani ba wa'annan ayoyi da wannan gargadi ba zai masu amfani ba ولهذا قال تعالى بل الذين لا يؤمنون بالاخره كاي بري wanda ba su imani da lahira ba wa minhumul ladina qalu tilkal baqala ai cikin su wanda suka faɗi irin wa'annan maganganu fil adabi wal dalal al ba'id ai fi shaqa cikin talauci da wahala al azim والضلال البعيد دقتا ميليسا الذي ليس بقريب من الصواب با قصد ديدي إكي مبطل وأي شقاء وضلال أبلغ وني وهل من رشي معنى أن دقتا تسكي ومن إنكارهم لقدرة الله على البعث قرية إيكم الله كانت هذا القيامة واتبعت تتفونا ka kalli mai sama da kafa ka ce masa ba zai iya dawo da abin da ya rushe ba hmm? da menene ma ayyan ta ke ce man yi yuhyi hal awwala marra ba menene wanda ya daga shi yuhyi ha awwala marratin alladhi sai ayyan bata zaba su wata yafi kaya daya kalma daya awwala marra ba shi ne daga kafin nan man yuhyi al izama wahiyar min shi nake magana wa zai raya kashi yana murmushi ya zama kura sai ka ce huyi hallazi an sha'aha awwala marra cikin tambayan amsan take wanda ya kirkire ta tun ba ta zama komai ba to in ya mu busar da ita murmusar da ita zai dawo da ita ko wacce ta fita wa takzibihim li rasulihim da ƙaryata wanda suke wa manzonsu allazi ja'a bihi na akwai matan da yake akwai rashin rabo da yin fi wannan mutum ya ƙaryata jakadan Allah sai eh, ko a duniya ko jakadan ƙasa da ƙasa ba a ƙaryata shi zaga ana girmama shi ba a bincikensa ba a menene in kaga an taba shi to sai an yi fada da mai gidansa ko an yi fada da mai gidansa ba za a taba shi ba saboda amana ta kasa da kasa dole sai ya je daga gida tukuna to amma yau ga mutane dan Allah kai amma fa subhanallah kaga anguwannin da ake da gidajen jakadu ga tsaron da ake ba anguwanni tuddan da aka ce nan akwai nan nan gidan jakadan kasa kaza ne wancan gidan jakadan kasa kaza ne wancan gidan jakadan kasa kaza ne kaga yadda ake ba wurin tsaro kada wani abu ya taba shi yau ga jakadan Allah an ce ba zai yawo a kasan Allah ba hmm? kai akwai wanda suka yi taron dangi suka kashe jakadan Allah ma wannan aikai masa kutara-kutara a karfi banu isra'ila to amma kaga Allah ya gare akwai rana na zuwa ya firro mar'u min akhihi to wanne hauka ne ifi ifi wannan abalagu min him le qudratillahi ala al-ba'th wa takdhibihim li rasulihim alladhi ja'a bihi wastihza'ihim bihi da isgilanci da suke wa manzon Allah tambayoyi marasa ma'ana wa jazbihim da kudurewansu bi anna ma ja'u bihi huwa al-haqq wai abin da suka zo da shi shine gaskiya fara'u al-haqq batilan wal batila waddala al haqqan wa hudan aya ta tara karshe a yau thumma nabbahahum ala dalil al-aqli nan Allah ya faɗakar da su ta hujja ta hankali a dalle ala adam istibi'adil ba'si Me nuna mutane rashin mamakin tashin kiyama tashin kiyama ba abun mamaki ba ne ba ba wani ne ba abun al'ajabi allazi istaba'aduhu wa annahum su launa garu inda sun duba ila ma baina abihim gaban su abun da ke gudanawa a zamanin su wa ma khalfahum da abun da ya gudana can bayan su minas sama'i wal ardi na sama da na ƙasa fara'au min ƙudurattillahi suka kalli ikon Allah fihima ma yi ma yubuhirul abun da ke rikitar da hankula wa min azamatihi ai daga cikin girma irin na Allah ma yuzhilul ulama al fuhul akwai da kan rikitar da manyan masana tukuna ina ga jahilai wa anna khalaqahuma ya halike su wa anna khalqahuma saman da ƙasar wa azamatahuma wa ma fi ba min al da abun da ke cikin su a azamu min i'adati nasi ai ya fi girma zai fi wahala daga dawo da mutane ba da mulkihim min quburihim fama hamilu lahum to me zai dauke su ala zalika takaz ya suka karyata manzon Allah ga hujja tare da su ma'a tasdiqi bima huwa akbaru minhu نعم ذلك خبر غيبي تحسن قيام هذا لا باري نيبو يجي قيل الآن ما شاهدوه فلذلك كذبوا به لذلك سقط عليه تبش قال الله تعالى إن نشاء نخسب بهم الأرض كما كان يبدأ الآن مرة بعد مرة baladun da baladin ka ce ga yanki kada ya abu na ga wuri kada ya yi kada ga wuri kai ga ba wata kuta ga wata wuta ta bayyana daga Allah kawai sai da ya ga wuta na ci in nasha in nasha nakhsib bihim al-ardh aw nusqit alaihin kisafan min as jamalan ba safa mina sama'i ba yayin da aka ce fankokin nan suka fara babballowa eh, ai kowa zai dauka zai musu gudun eh? ina za ka yi wa za ka tare za ta taru da hannu inda hmm? aka ce ga wata can ta faɗo tim ana wayo ga waccan mata ko tim ga wata nan ta faɗo ita ba ta ƙara faɗa ba ita ba ta sama ba tana lilo tana dukkan bango tukuna tana lilo ta aza kwarai zai dauka ya mutu a ce na kofa na kofa ne suke farawa ciki kuwa na tsakiya to yaya sama a ce an ballo balli daga sama ta yana za ka bauɗe ta yana za ka bauɗe sau da haka nan ya eh, ai min al'adabi li'an al'arda wasu sama'a ta hata tabda dirina saboda ita wannan kasar Wacce saman na ƙarƙashin ikonmu yana mai cewa an ci gaba inda an ci gaba ai sai ku koma gefe ku yi mana wani duniya daban wanda ba ta cikin wannan duniyar ta Allah yanzu ba da ana taka za ta ku ga duniya mun halitta muku ku dawo ciki ga yanzu ka ji dawa yanzu an ji kuɗi fa in amarnahum eh, ko eh, in muka idan muka ba su umarni wannan saman da wannan jingimemin duniyan lam yasta afiya ba za su saba ba za da za ce duniya yi tafi wuri kaza ki kenan shi da ta mai gina mai gina Fa fahadaru israrakum ku yi hattara da taurin kan nan naku ba zai kai ku ba a ala takzibikum fa nu'aqibakum ta kai mai muku uquba ashadda al-uquba inna fi zalika al-qawl ay khalqu samawati wal ardi inna wa ma ba wa ma fihima min al-makhluqati la aya wallahi akwai hujja Allah na da ikon tayar da waɗanda suka mutu likulli abdin munib fa kullama kana al-abdu a'azamu inaba a duk lokacin da bawa ya fi yawan komawa ga Allah wata tambaya wanda muka fara da ita mai tambaya aya ta biyar ne ku wani ina ba duk lokacin da bawa ya fi komawa zuwa ga Allah ilallahi kanan tifa'uhu bil ayati amfanuwansa da waɗannan ayoyi a azab li'annal muniba don mai komawa ga Allah muƙubilun lila rabbihi mai durfafa ne zuwa ga ubangijinsa kada ta tawajjahat iradatuhu nufinsa ta durfafi wa himmatuhu li rabbih warja ilaihi fi kulli amrin min umurihi ainihin zai koma gare shi zai ya koma zuwa ga Allah a kowanne harka daga harkokin rayuwar shi fasara qariban min rabbihi wannan fa wannan ya sa ya zama kusa daga ubangijinsa laisa lahu hammun eh, illa al-ishtigala bi maradatihi bai da wata niyya bai da wani buri face shagaltuwa da yardar da Allah fa yakunu nazaruhu lil makhluqati dubin sa da halittu sai zamo nazara fikratin wa ibratin la nazara gafalatin ga gaira nafi'atin to jan bar ku haka in tara muku in an kusa tafiya hutu kuma sai ku ba ni lokaci na ku tara ku biya ne yanzu don ku samu ku dinga shan ruwa to da haka don an bari Yeah. me ya tambayi na'am wannan yake ke tambaya akar makala me ta kaba ya halatta ta je ta'aziyya ita ma ko dubiyar rashin lafiya to don da dai alafa kai na jama'a ta kaba ya halatta ta je ta Algeria ko do daurowa ne tana iya zuwa tun da dai bukata ce ta kawo tana ta'aziyya ta zo ta wuce amma fa ba ta'aziyya irin da al'ada ba ga gida ga gida ta shiga ciki ta je janta masu babu abin nan na'am sai wannan layaki da suke tambaya akan ya halatta mutum ya nemi maganin haihuwa? ya maganin haihuwa e wanda bai haihuwa haka ya halatta ta maganin magani ba ba magani itikazul asbabi in itikazul asbabi ya halatta da abinda mutum yake duniya zai iya neman yi amfani da itikazul asbab ai ai kaga ya fi mai neman ka a haihu kai mai neman yaya za a yi ka a aihu ya za a yi ka a aihu wannan ya fi shi albarka sai wannan ya ci akar wakala mutum ne ya yi asham a wani guri sai zo ya tadda wasu ba su gama ba zai iya shiga cikin su a yi da shi kai ku fa sani sallah a can sallan tarawihi na fila ce fa wannan suna nafila suka ce sun gaji suka ajiye ka tafi can ka suna nafila kama ka bara ka bi su ba sallah zahar ba ce ba kayo sallah a zaɗin ka angon ma'azu sai ka al'asar kai sai ka zo nan ka tarar za ka ji tafsiri ai ba su yi sallar la'asar ba to ba za ka sake ba sai nan kai kaɗai kai sallar amma na nafila ko kayo nafila ka angon ma'azu ka gangaro wajen abokin ka nan ka ba su ba fita ba ba ita sai alwala bi su ko ita nafila illa ba iyaka nafilar tarahi ba ta da iyaka an tambayi annabi sallar nafila yake masana masana in mutum ji tsoron kaza salatul laili wanda hari duk masana masana ka samu suna ta da abin nan ɗinsa tun da tarawih har ya halatta a jam'insa duk inda ka samu ana tarawih ka bi illa ya kashe ballanta na maka ga eh, lalle fa kan wannan tarawihin da ka zo ya fi wancan kyau sai ka tsaka tarawihin ka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 إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين